فسبح باسم ربك العظيم يا wannan manzo ka tsarkake ubangijinka mai girma daga duk abin da bai dace da shi ba